To wannan takaddama da muke kallo tana faruwa a cikin ƙasar nan da wani abin al'ajabi ne domin abubuwa ne da aka dan manta da su a cikin tarihin Nijar a ga cewa ana ta zanga-zanga kuma ana ta kaka mutane ana rufewa. To ni abin da nake gani ya kamata su da bangarorin guda biyu su fahimci juna su tsaya kan teburi guda su tattauna kowane ya sassauta ra'ayin shi ita gwamnati ta ga abin da take iya tserewa da cikin abubuwan da su suke koke-koke a kai su kuma su ga abubuwan da suke iya dangana da su game da abin da suke nema a yi musu wato wannan shine zai kawo ƙarshen kiki kakadin da ake fama da ita da kuma yayin da sun yawan kama kamen da ake cikin wannan gwamnati tana zargin cewa kamar ko waɗannan yan farar hula ana son yi musu wani ra'ayi ne da kuma su yanzu siyasa to in hakan ne su kuma ya kamata a ce su raba kansu da ainihin kiran kansu yan wani guda kuma alhali kuma wani bangare na sa suna taka mashi rawa da wannan ba daidai ba ne idan kuma zargi ne to su fito fili su wanke kansu game da wannan domin su ainihin yan farar hula ne wani shan kuma da ake zargi suna ainihin sa su suna taka wata rawa su kuma yan siyasa ne na haka akwai bambanci tsakanin waɗannan abubuwa guda biyu ganin yadda aka saba kokowar fararen hula na neman biyan wata bukata a wannan karan an samu wato wasu bara gurbi da ke amfani da wasu kalmomi waɗanda suke haifar da barazana ga ci gaba da zaman al'ummar ƙasa ga baki ɗaya tsakanin ƙabilu me za ka ce dangane da wannan sabon al'amari wannan ko kaɗan ba daidai ba ne idan kai lura a cikin kundin tsarin mulki akwai ayoyin doka wanda suka taka birki da dukkan waɗanda ke da irin waɗannan ra'ayoyi ita dai ƙasa guda ce kuma kowa yana kirarin cewar yana yi ne domin ƙasar to saboda haka waɗannan abubuwa da za su iya kawo ya mutu da ainihin tashin hankali ya kamata su kawarce musu kusan irin kalaman da za su dinga yi wajen neman yancin su kuma ba idan kana neman yancin ba ne aka ce kana da damar yin komai ita kuma gwamnati ta rika sauraron su domin suna da yancin faɗin albarkacin bakin su domin kamar yadda kullum tsarin mulki ya ba su dama suna da yancin su yi zanga-zanga suna da yancin su faɗa albarkacin bakin su amma idan za su yi ya kasance sun kiyaye doka da oda kuma a cikin tafiyar da ake yi dukan su kowa sai ya san rai domin a sa ƙasa gaba ko dai daga bangaren gwamnati ko daga su fararen hular kenan dukkansu su kowane bangare yana da son rai domin ita gwamnati na ta bangare ba zai yi ta ce ba za ta iya zauna da kowa ba domin ta tabbatar da cewa ga abin da ta tsayar ta kai shi majalisar dokoki an tabbatar da shi saboda haka ba za ta dawo ba su kuma farar hula su kuma akwai abubuwan da suke ganin dole ne gwamnati ta yi shekara ta dubu biyu da hudu an samu irin wannan matsala a lokacin gwamnatin tanjan mamadu lokacin firaminista hamma amadu ya fito fili cewar shi ba zai dawo daga irin wannan abubuwa da suka taba cewa ya rage ba kuma a wannan lokaci shugaban sarkin mamadu shi yake ce mashi dami dole ne a saurare su domin don yan kasa ne kuma suna yi ne domin kasa mu ma kuma yan kasa ne muna yi ne domin kasa to irin wannan ta takon ke son a wannan lokaci a samu irin daga cikin kiraye-kiraye akwai masu kira ga sojoji da su ɗauki matsayin da ya dace kamar yadda aka gani a lokacin tanja sojoji suka zo suka hamɓarar da gwamnati shin kana ganin ita ce mafita domin irin yadda demokaradiyya ta lalace ta fi irin wannan abu da suke kira eh, gare shi domin ita demokaradiyya kana da yancin faɗin albarkacin cikin baki kana da yancin zanga-zanga kana da yancin bin hanyoyi da dama waɗanda suke dokar tsarin mulki ya baka izini domin ka yi su don haka ne a gani na su ne na bi ba na yawancin hanya ba domin mu yan demokaradiyya ne a ƙasar nan mun ci wajen demokaradiyya kuma a yanzu ɗin nan da ake tafiya babu wani tsari wanda ya ce mana na demokaradiyya wanda zai iya kawo mana ci gaba da haɗin kan ƙasa saboda haka wannan su kira ga irin wannan hanyoyi su da suke yi kuma su daina irin wannan ba ra'ayi na ne